Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wani shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai wucewa. Gaba Buhari ya ce Najeriya ta yi nasarar yaƙi da almundana har ma da kwato kadarorin da barayin biro suka sace. Buhari da yake magana taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 71 ya ce kazalika gwamnatinsa ta markaɗe 'yan Boko Haram. A ranar salama ta duniya jami'a sun buƙaci zaman lafiya mai ɗorewa ta hanyar kaucewa mayar bambancin addini kabila da bangaranci ga ma tijin Musa Yola. Yanzu tsakaninku da Allah dukkan mu 'yan Najeriya ne. Yau sai ka taɓa ji an yi faɗa a cikin kasuwa. Akwai wanda babu shi a cikin kasuwa? jagororin tattalin arzikin Najeriya sun ce zuwa Disamba kasar za ta shawo kan kariyar arziki. Masanin tsumi da tanadi Dr. Sani Yakubu Gombe ya gamsu. Lalle muna da ne da ikon Allah wannan matsi da ake ciki zai yi sauki. Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce sai an sauya salo. Dole ne gwamnati ta sake duba tsari na rufe boda da kasuwancin da ya shafi boda. Yayin da kotun koli ta bawa Yahaya Bello nasarar zaben gwamnan Kogi, mataimakin shugaban majalisar dattawa Ika Kuramaru ya ce a tura kuɗin da aka kwato daga barayin biro zuwa raya arziki. Nasura da Maili Kamarar Amurka. Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne da ɗaɗɗan ɗan jaridar nan kuma editan mujallar Sawaba da ke garin Kaduna na arewacin Najeriya, Alhaji Mahmud Bab Ahmad. da ma'abuciyar ilimi da ɗa'ar nan ta hotoro a kanan dabo Malama Lubna Binta Muktar wacce aka fi sani da Malama Babba ga Alhaji Mahmud Bawa Ahmad. Shi Malam Madu Buhari ya ce wancan lokacin da ya yi na mulkin soja ne ya wuce. Ya ce shi yanzu ya zama Democrat, wato shi yanzu ba soja ba ne, ba kuma zai amfani da dokokin soja ba, ba kuma za a amfani da kotuna irin na soja ba. Za a yi amfani ne da kotun farar hula irin wacce aka saba kuma ake amfani da ita a duniyar nan. to shi ne wasu suke ganin cewa idan har an tsaya an ce za a yi amfani ne da kotunan da aka saba sai a kai magana kotu sai a shekara bakwai takwas ba a gama ta ba saboda haka nan ana son a samu kotuna na gaggawa waɗanda ake kira tribunal sha yanzu magani yanzu amma kuma za a yi amfani da ƙa'ida da tsari To amma babban abin mamaki shine sa'ilin da gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ta dage wajen ganin cewa an inganta al'amura an yi bincike a harkokin da aka bi don gudanar da gwamnatin tarayya a shekarun baya. Sai ga shi ba wani gwamna a faɗin tarayyar Najeriya shi ma da yunkura domin ya binciki nashi gwamnonin da suka riga shi. ko kuma gazar da aka yi wanda suke kukan cewa ita ce ta jefa su cikin matsalolin rashin kuɗi har hakan yake musu barazana cewa sai su rage ma'aikata sannan za su ji daɗin gudanar da al'amuransu har yanzu sun shantake sun yi shiru ba a ji musu bane jama'an jihansu ba a ji musu bane ba a ta gayyara su bane ba a talauta su bane ba a tsiyata su bane kaban yadda su suke kuka suna gaya ma duniya cewa an bar musu bai mali an yi mishi karaka ba komi muddin ba an tashi haikan bane gaba daya aka yi irin wannan abu bai daya a kasar nan to ba fa yadda za a yi a samu nasarar kawar da rashawa da cin hanci a Najeriya domin malam Muhammadu Buhari yana iyakacin kokarin sa yi yana tukacen gwamnoni kuma a nan suna nan suna kwancewa suna batawa suna abin da suka ga dama kuma daga ƙarshe su ma su zama jawur domin gauta ne sun shiga rana saboda haka an ce kowane gauta ja ne sai dai in bai shiga rana ba saboda haka wajibi ne jama'a su tashi gaba ɗaya su ba da gudunmawa a wannan yaƙi da ake yi da rashawa wanda ya kasance tushen fitintunu da tashin tashina a Najeriya. Mama ba wai abin Malam Muhammadu Buhari kaɗai ya yi wannan al'amari ba. 'Yan wana 'yan Najeriya a yi ƙoƙari a magance matsalolin da muka gada a shekarun baya ko kuma waɗanda muka haddasa da kanwa da kuma fatan ubangiji Allah ya ba mu ikon kaiwa ga dukkan bukatunmu da kuma ba mu daman goyon bayan dukkan kyawawan manufofin da shugabanninmu suka gabata da kuma ba mu ƙarfin halin ingije ko kuma ture dukkan wasu munanan manufofin da muka gani cewa suna iya mayar da mu baya ko su mai da mu ruwa ubangiji allah ya taimaki ƙasanmu ya jagora ga shugabanninmu madalla ita ma malama babba ta ce dole sai fa an daidaita sahun assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci sunana lubna binti muktar wacce take a hotoro ina kira ga 'yan uwana 'yan arewa akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da yake faruwa tarbiyya gaba ɗaya ta lalace ayyuka dai na ta'addanci wanda ake koyawa 'ya'ya suna tashi da shi kuma a hana su yi makaranta domin yaro sai a saya masa abu na kuɗi mai yawa wanda zai lalata tunaninsa da tarbiyyarsa ya bata kwakwalwarsa ya shiga maye to daga wannan ya ji daɗi kuma sai ya ɗore a haka kaga ta nan ya saki hanyar mai kyau wadda ta inda zai sami ilimi sannan ga kalle-kallen fina-finai wanda su dai 'yan siyasan nan su suke kawo wa'annan abubuwa duk da nake cewa 'yan siyasa na san akwai wasu kalilan daga cikin 'yan siyasar waɗanda ba ruwansu amma mafiya yawa su ne ummul aba'isin faruwar waɗannan abubuwa sannan su yaran mu a yanzu sun ƙi dogaro da kai musamman 'ya'yan hausawan mu da wuya kaga ɗan bahaushe ya iya sana'a kuma Allah ya albarkace su da ƙwazo da iya sana'o'in inda za su yi amma sai ka ga yaro ya iya sana'a an ba shi aikin ya yi amma sai kana tabin kansa kafin ya yi to irin waɗannan ta'annaci su ne kullum ummul aba'isin koma baya da taɓarɓarewar al'umma da al'adu a cikin najeriya ta arewa kuma kullum kuka ake ana cewa za a zauna a gyara kuma ni ina ganin gyaran daga sama ya kamata a komo shi idan manya za su gyaru gyara kansu masu unguwanni daga tai kimai da sarakuna ma gaba daya da irin su gwamna su kwamishinoni kowa a zo kan teburi a dubi yaya al'umma mu take a yau ya kuma take a jiya da shekaran jiya menene bambancin rayuwar shekaran jiya da ta jiya da ta yau a yi kokari a gano kuma a dage kar a kalli waye da abin komin matsayinsa in horonsa za a yi a hore shi ko me za a yi masa dan ya gyaru kuma ya gyara na ƙasa da shi a yi ƙoƙari a cire son zuciya kuma kar a ce an san wani ko an san mahaifinsa ko kuma wanansa babba ne ko ɗan waye a hukunta shi in hukunci ya kama sannan kuma a samar da kayan aiki wa makarantu malaman ma kuma a sami ingantattu masu tarbiyya ba irin yadda ake kwashe-kwashe a yanzu ba wani ɗan ganye da ɗan wiwi in ya gama karatunsa na shashanci dan ba zama ya yi karatun ba sai ka ji an kawo shi gurin wani babba a ce da Allah ko yar koyar nan a sama masa wato kaga an mai da koyarwa ba komai ba wani abu ne da kowane shashasha ma za a iya bashi Allah ya ba mu alkhairi ya bamu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.